barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na ashirin da bakwai ga watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da dari tara da casa'in da takwas yau za mu tashi farkon suratul anbiya'i suratul anbiya'i haka sunanta ya tabbata cikin hadisin bukhari a inda aka hada ta da suratu bani isra'il da suratul kahf da suratul maryam da suratul taha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal anbiya wato da suratul anbiya an kiraye da suna suratul anbiya saboda ta kawo kissar waɗansu daga cikin annabawa amincin Allah ya tabbata gare su ta kawo kissar annabi Musa da Haruna ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين كما يدزي زونا غبا haka ta kawo kisar annabi Ibrahim wala kada ta na Ibrahim rushda haka kisar annabi yaqub da kuma annabi ishaq da lut da nuh da daud da sulaiman da kuma ayyub da kuma isma'il da idris da zalkifil da annabi yunus zannun da kuma annabi zakariya da ɗansa yahya da labari a takaice ina annabi isa ɗan na maryam kasancewar ta kunshi waɗannan annabawa shi yasa ake kiranta suratul anbiya waɗansu malamai kuma suna kiranta da suna suratul zikri suratul zikri saboda kalman azzikiru ta maimaito a cikin wannan sura mai girma ubangiji ta ala ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla azzikri in kuntum la ta'lamun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلناه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن da هذا لبلاغا لقوم عابدين kasancewar azzikir ya maimaitu shi yasa waɗansu malamai ke kiranta da suna suratul zikiri suratul anbiya ko suratul zikiri tana kunshe da aya ɗari da goma sha ɗaya ko goma sha biyu babban abin da take magana a kai nuna cewa annabawan Allah aminci da amincin Allah tabbata gare su duk da garinsu ya ja bamban kuma yaren su ya ta bamban zamanin da suka rayu ya ta bamban amma sun yi tarayya kan aqida daya aqidar musulunci iri ɗaya suka zo da ita babu wanda ya saba wa wani kan abin da ya tafi tauhidi in ga an samu sabani akan saba ne kan abin da ya tafi abin da ya shafi shari'a to shi ya tafi shari'a shine shari'ar wannan annabi daban ta wancan annabi kuma daban to malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وبنجد تعالى اقترب للناس حسابهم hakika lokacin hisabin mutane ya riga ya kusanta iktaraba bi ma'ana qaruba da iktaraba da karuba duk ma'anarsa daya lokacin hisabi da za a yi wa mutane ya riga ya kusanta wa hum fi ghaflatin mu'ridun alhali su mutane a nan cikin duniya suna cikin gafala suna cikin rudani da rakkanwa mu'riduna suna masu kawar da kai ga barin yin imani da Allah ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdath babu wani ambato da zai zo musu daga wurin ubangijinsu muhdathin wanda yake sabon saukaswa daga sama illa sama'uhu wa hum yal'abun fa sai sai sun zanto suna wargi lokacin da za su saurare wato wannan aya tana nuna kamar kiyama ta kusa tsayawa kuma wannan gaskiya ne domin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa ɗaya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin shine annabin karshe wanda daga shi babu wani tunda aka turo shi to ba a jiran wani annabi to kenan bayan turo shi a kowane lokaci kiyama kuma ta ɗibe baya to ballantana yau da turo shi shekara dubu da wani abu kaga ana ƙara matsa kusa da kiyama da kenan ubangiji ta Allah yana labarin zuwan kiyama da fi'ili ma zai dan tabbatuwar zuwanta ata amrullahi fala tastajilu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة duk waɗannan dalilai ne da ke nuna kusantowar kiyama da cewa lokacin ta yayi amma mutane suna cikin gafala suna cikin rafkanuwa ba sa faɗa kowa da abin da Allah yake faɗakar da su akai kuma duk lokacin da wata aya ta zo sabar saukarwa daga sama sabon saukarwa daga sama lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maimakon aya din ta kara musu imani kamar yadda mummune suke ba amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun su kafirai sai dai su kara kangarewa lokacin da za su saurari ayar suna masu wargi ba sa jin abin da annabi ke faɗakar da su akai sai Allah ya لعنية قلوبهم وعقروا النجوى الذين ظلموا مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم لا لاهية قلوبهم زكاة سنة ما شجلة ba بس tarar زكاة سبعة دي daidai lokacin da ake تدسو القرآن su sautin kawai suke ji amma zukatansu ba sa karban sakon ma'anonin da Qur'ani ya kusa shine ma'ana la ya taburu wa sarrun najwa har suna sirranta gane da suke tsakanin su da juna su wane ne allazina zalamu su waɗanda suka zalunci kawunan su don allazina zalamu sai zanto kamar shine badal na wawul jama'a da ke cikin asarru wanda shine fa'ilin asarra ko kuma yanzu ce allazina zalamu shine fa'il din yanzu to asarru kuma wato wannan kamar tauki ne akan sa bisa ga lugan larabawan da ake kira sa kalun albaradis wa sarru najwa wato suna sirranta gani a tsakanin su da juna su waɗanda suka zalunci kawunan su suna tattaunawa me za su faɗa su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko da lokaci suna ganin nasarar su wajen bata alqur'ani shine su bata wanda ya zo da shi suka duba tarihin sa ya fi kowa kirki cikin mutanen Makka sunan ma al-Aminu ba san shi da magudi ba ba san shi da ha'inci ko cin amana ba to yaya za su yi su tuhumce shi don su samu damar nuna zargi ga shari'ar da zo da ita don su kore mutane kar a imani da wannan Shi ne a sarro sai suka rinka tattaunawa da juna me za mu ce sai suka rinka cewa hal haza illa mun misluku. ai wannan ba kowa bane ba face mutum ne kwatankwacin ku wai wannan suka ne annabin mutum ne ina ma dai wato a mala'ikan annabi ne dan me za a turo mutum ya zanto shine zai isar da sako na sirra wa antum tubsirun suke zuga mutanen su yanzu kwa zakke wa tsafi alhali kuna gani kuna da basira irin taku sai wani mutum ya zo sihirce ku da daɗin magana kuma ku bi shi sai Allah madaukakin sarki sai kala wato kala din nan sai zanto kamar manzo ne ya faɗa yace rabbi manzan da aka zarge shi da haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa rabbi ubangiji na ya alamul qawla fis sama'i wal ard shine yake sanin gaskiyar magana dangane da abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa idan ni mai sihiri ne Allah ya sani idan kuma ku ne kuke karya kan abin da kuke zargi na da shi to kuma haka Allah ya sani wa huwa samiu alim dai shi Allah shine as-sami'u mai ji dangane da abin da mutane ke faɗa sannan kuma al-alimu masani dangane da abin da mutane ke ciki بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون zargi na farko sun zarge shi da sihiri cewa shi sihiri yake yana yin tsafi yana rufa ido da haka mutane ke sa wanda ya zo yana mutane magana yadda ka san wanda ya sihirce su sai a bi na biyu bari suka ce kalu abghatu ahlamin suka ce a'a ai ba ma tsafi ba tukuna abghatu ahlamin abin da yake faɗa rudani ne irin na mafarki mafarki cewa shi annabi ne sai zo bayyana mutane kamar yadda yi mafarki a ce daga yau ka zama shehun Borno ko ka zama sarkin Kano kawai sai ka gari ka tara fadawa ka ce jama'a fa yau take sallah <laughs> yau na zama sarki suka ce to ma haka ne a mafarki ya an nuna masa shi annabi ne kawai sai tashi la yace jama'a ni annabi ne ahla haka suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu su ma suka ce a bari wannan qur'anin da yazo da shi shine ya kago shi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce a ai ba maganin kariya bane ba huwa sha'ir shi waki ne kawai falyatina bi ayatin kama ursil al-awwalun in ba tsaro bai zo mana da ayoyi mana Kwatan kwatankwacin ayoyin da manzannin farko suka zo da shi ya kawo wata mu'jiza kwaciyar wadda ta gabata a baya to wannan bal da aka kirga su a wurare guda uku an zo ne lil idrab al-intiqali ba idrab al-ibtali ba zama akwai idrab al-ibtali ka zo ka ce sharibtul labna balil ma'a wato ruwa ka sha sai ka zo ba da labari sai ka ce na sha madara da ka tuna a larabci ba sai ka sake jimla ba sai ka ce balil ma'a kai ba madara ba ruwa yanzu ya nuna cewa maganar ka cewa na sha madara ka rushe ta ka gina sabon hukunci kana so ka labarta mana mai kasha ruwa to wannan shi ake kira al-idrab al-ibtali idrabin da ka rusa maganar farko ka gina ta biyu amma akwai al-idrab al-intiqali wanda ba rusa maganan farko kai ba ta farkon tana nan dadi ka kara akan ta cewa bayan kasancewarsa kaza ma kaza ne ko bayan kaza ma shi kaza ne bayan kaza ma shi kaza ne sai zanto jama'u ulahu bain hadhihi al-ittihamat dukkan wannan zargin shi mai sihiri ne shi mawaki ne shi kuma wato ainihin rudani ne kawai mafarki abin da ya zo da shi a qur'anin ba kirkiro shi a wani wurin ma suka ce ai mahaukaci ne ma shi ne وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين تكتي يا كيمي دعور أن سوكر مثلا أن بتو سما تبس فكيما هو كشيدي duk cikin abin nan da suke faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na lallashin sai na bashi hakuri yana cewa da shi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa dhu iqabin alim babu abin da za a faɗa maka a yau face sai dangin abin da aka faɗa wa annabawa kafin ka duk abin da za a zarge ka kafin ka zo an zarge wani annabi kafin ka da wannan yana ce mahaukaci da ma haka ne kowane a kowace al'umma ma ta zargi annabi ta cewa mahaukaci ne kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun babu wani annabi da ya zo face sai da mutane suka zargi cewa shi mahaukaci ne to su kafirai suna yin haka dan su wautar da wawaye kar abisi su sun fi kowa sanin cewa wannan annabin gaskiya yake amma ya zace su hana abisi to su zarge shi da waɗansu laifuka da ba na shi ba to shi sa har kullum mai bin tafarkin annabawa sai irin wannan zargin sai wani rabo na wannan zargin ya shafe ko a ce yasiri ne ko a ce boka ne ko a ce mahaukaci ne ko a kawo wani laifi da bai ji bai gani ba a dora masa to kuma mutane har sun fi jin daɗin maganar da za a ɗora wa wani wankakke ta ci gaba da yaɗa ta kaga abin mamaki lokacin da aka zargi matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da cewa ta yi zina Almakon a samu waɗanda za su hana mutane sai mutane suka mayar da wannan yada labarin wani alkaki mai zuma mai daɗin ci ko wata yawo ke da magana ba ku ji ba abin da sai matar annabi ce ba yanzu mai ne da ribar da za su samu in aka ce matar annabi su mazinaciya ce da amma ba su gano haka suka yi ci gaba da yada magana har yi zuwa lokacin da Allah ya saukar da ayoyin da ya wanke ummuna Aisha karshe waɗanda Allah ya so su da rahama cikin su Allah ya karɓi tubansu. waɗanda ko Allah bai so su rahama ba ce sai ya yi musu azaba ta tacciya ranar tashin kiyama za a cika musu mudu kamar yadda suka cika mudu wajen zargin Aisha haka za a cika musu mudu wajen yi musu azaba waɗansu kuma aka ce an yafe musu har aka nemi shi kai Abubakar ya afuwa ga waɗansu daga cikin su to galibi ne mutane suna amfani da jita-jita to shi yasa kafirai ke amfani da wannan wajen bata sunan dukkan wanda suka ga wa musulunci hidima ko mutane sun amince da zancensa to ya za su yi su zarge shi su jefe shi da wata magana sai wannan salo ne wanda kafirai suka bi shi da har yanzu kuma ana bi da irin wannan salon da dukkan mutumin da ake so a wargaza ko a lalata harkar da'awarsa Allah ya tsare mu to sai dai kai mai wa'azi idan ka ji duk zargi kar ya sai maka gwiwa kan abin da kake faɗa na gaskiya kar kuma tsoron a zarge ka ya sa ka sassauta kan matsayinka da aka san ka da shi ta fuskar da'awa don wani da ya zargi ya yawa sai ya sassauta to shi kenan wa dole tudu ne kenan dama su suke ka sassauta su su sassauta sai ku haɗu a tsakiya idan kuka hada tsakiya kuma lamari ya lalace kai ka rabu da akidar ka su so rabu da tasu ko rabu ko hada tsakiya ke da saboda haka duk inda zargi yake zaka ci gaba da da'awar ka kar ka damu da komai akai sai Allah ce mai ma amanan qablahum min qaryatin ahlakna ai cikin alkaryu waɗanda muka halaka kafin su ne yanzu din ba wata al'umma da ta yi imani duk da an kawo musu da mu'jiza wai yanzu da suke cewa falyatuna bi ayatin kama ursul awwalun yazo mana da mu'jiza irin wanda aka baiwa annabawan farko to a tambayi labari mana ji su ma waɗancan da suka nemi mu'jiza za ka ba su ai ba su yi imani ba har muka halaka su to duk wanda kaje ya fake da kaza cewa sai in an kawo kaza zai imani to an kawo din ma ba zai imani wato su kaga ai annabi ya zo da mu'jiza dan qur'ani babbar mu'jiza ce ga kuma wata ya tsage ya fado gida biyu sun gani wannan mu'jiza ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara da rindunar da mutum ɗari uku da wani abu ya ci nasara akan mutum dubu ai wannan akwai kafafawa daga Allah da Allah ya karfafa shi ya karfafa shi da mala'iku annabi mai da kun da alfin manal mala'ikati murtafi kaga duk wannan ai mu'jiza ce to da sauransu wannan ya kamata su yi imani wai amma duk wannan bai wadatar ba wai sai suke shiga annabi na da gida irin na zinariya sai suke kuma su ga manyan manyan duwatsun da suka zagaye maka a juye da su su zama zinari wai kuma so suke a saukar da mala'iku sahu sahu daga sama kuma ubangiji ya biyo su ya zo ya ce ya annabi Muhammad fa annabin ku ne wai don haka suke su in ba haka aka ba a burge su ba wai duk kasar larabawa nan da ake fama da sahara to sai suke ko ina su je su ga idanu na ruwa suna bulbulowa lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yabu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a wai suka ce ka rufto da sama mu gani kama amta alaina kamar da kike cewa za a iya rufto da ita ka zanto da ita aw ta ce billahi wal malaikatu kabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin kuma kana da gida na zinari bulo da siminti dun na zinariya aw tarqa fi samai ko mu ga an zuro wata matattakala tsani ka taka ka hausa ko da ka hau din ba wannan nu'minar ka, ba zan yi imani da hawan da zakai ba hatta tunazzala alaina kitaban naqra'uhu har sai ka saukar da littafi daga sama kowa a bashi littafi ya karanta eh wannan littafin Allah ne zuwa ga Abu Jahl annabi Muhammad kuma gaske gaskiya eh wannan kuma littafin Allah ne zuwa ga Abu Lahab wanda kuma littafin Allah zuwa ga Walid ibn Mughira duk dai wannan yake yanna maka wai kowa a bashi littafin shi daban sai eh mun yadda yanzu kan al'ana bai tafi take wata in an yi haka za su kaskata shi sai ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sai da su tsarki ya tabbata wurin ubangiji na kamala ta tabbata ga ubangiji in yana son yayi wannan yayi ni ba hannu naki ba ba kowa bane ni ba sai manzo abin aikowa to shine Allah ke cewa ma amanu qablahum min qaryatin ahlak ai kafin su waɗanda aka baiwa irin mu'jizan an ba su din amma ba su yi imani ba har muka halakar da su a fa hun yuminun su ne yanzu ba za su je za su yi imani ba dole sai an ba su wancan nada irin abin da aka zo na da ba su yi imani ba sai ce وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأن Allah ce wa ma arsalna qablaka ai mu taba turo da wani manzo ba kafin ka illa rijalan ba ce mazaje muke turowa wato cikin mutane bil adam muke turowa ba cikin mala'iku ba nuhi ilaihim muna yin wahayi zuwa gare su ka duba dukkan tarihin annabawa haka suke mutane ne ba mala'iku ba da haka fasalu ahlaz zikri ku je ku tambayi sane sani abuta ilimi idan ku mutanen maka kun jahilci littattafan da aka saukar ku je ku tambaye ma littafi su ne yahudu da nasara wanda suke da attaura da linjila a hannunsu kuma suna da tarihin annabawan da aka so ku duba a cikin annabin akwai wani annabi wanda yake mala'ika dukkan su mutane ne wannan kamar mayar da martani Allah ke musu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ko ku je ku tambayi ma'abuta sani ma'abuta littafi da aka taba saukarwa a sama in ku kun kasance ba ku sani ba sannan ku sani cewa wa ma ja'alnahum jasadan su annabawa din nan bamu sanya su ba wani gangan jiki wanda yake la ya'kuluna ta'am ba sa cin abinci suna ci suna sha suna yin auratayya yadda mutane ke tunda su ma mutane ne lahum ahkamu bani adam suna da hukunce hukunce irin na ɗan adam wa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yansuna fil aswa ba annabi da aka turo daga cikin manzanni fa sai suna cin abinci kuma suna tafiya su je kasuwa su yi wuce fanin gidansu saboda haka kenan mutane ne kenan ma ja'alna hum jasadan la ya ta'am ba mu sanya su ba jiki wanda baya cin abinci wa ma kanu khalidina kuma annaba wanda suka wuce gaba ɗaya ba wanda muka rubuta musu dawama kowanne zamanin sa ya wuce zai zo ya mutu ne lokacin sa ya riga da kenan summa bul wada su tambaya su za a labarta musu kowane annabi mun gaskata masa alkawarin da muka yi miki in muka ce zai su nasara ga mutanensa to la muhala sai ya su nasara akan su ba ma saba masa alkawari fa anjaynahu da haka muka tsamar da su annabawan da mabiyansu wa man nasha tare da wanda muka so cikin mabiyansu wa ahlaka dal musrifin wanda suka karyata annabawan su ko muka kama su da azaba muka halakar da su al musrifun masu ketare iyaka kenan wato dunnan gurin ubangiji ta'ala na juyar da su zuwa ga su tambaye masana a taura ko lizila littattafan da suke kafin a gurbata su duk masu wannan littattafan a hannunsu sun san tarihin annabawa da irin gwagwarmayar da suka yi wajen yada musulunci da irin ansar da mutanensu suka basu da kuma irin cijewa da suka kan gaskiya da kuma yadda karfe ubangiji ya taimake su لقد anzalna ilaykum kitaban fihi ذكركم afala تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون Allah ya ce da su mutanen maka na kada an zalla ilaikum kitaban hakika mun saukar da littafi ya zuwa gare ku fihi zikirukum wanda a cikinsa akwai ambatanku azzikiru anan waɗansu suka fassara shi da ɗaukaka ma'ana fihi sharafukum a cikin wannan littafi akwai daukakar ku in kun bi littafi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadau bihi akharin ubangiji na daukaka darajar waɗansu mutane a sanadiyar riko da wannan littafi kamar yadda yake kaskantar da darajar waɗansu a sanadiyar rashin yin riko da wannan ko ya faru lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sarari kowa ya gani Bilalu ba habashe wanda yake bakin fata kuma bawa karshe aka sai shi aka yantar da shi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mutsun takalmin sa cikin aljanna yake cewa me ai wata suwa ya kai bilalu li annani sami'tu khashkhashatan alayka fil janna ya ji mutsun takalmin ka cikin aljanna bilal ke cewa da shi ai ban taɓa yin wani sarki ba a wani lokaci na dare ko yini ba ce sai na yi ibada da wannan sarki. ba na bari ba mun kaga ba ne kaga bakin fata ne rukun shi da wannan littafin gashi har yana da a cikin aljanna yana dare a gidan duniya gashi yana da gida cikin aljanna abu lahab kuma ma balarabe ba kuraishi yana da dangantaka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka saukar da sura su kutum a cikin alqur'ani dai shi da matarsa ana ba da labarin cewa su dan wuta ne tabbat yada abi lahab tabbat yada abi lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad ga zaid bin harisa a tarihan shi ma bawa ne aka kawo shi maka aka sayar da shi har ya faɗo hannun Khadija Khadija matar Annabi ta bayar da shi kyauta ga Annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da shi ya mayar da shi da kafin a hana mayar da dan wani da a cikin musulunci abinda ake kira at-tabanni Annabi ya ce la cewa daga yau zai da dana ne in na mutu zai shiga dona in ya mutu zan shiga dansa kowa yana kiran shi zai bin Muhammad asalin sa ko bawa ne ya samu wannan matsayin da gatanci har ya zo ya auri mace Zainab bintu Jahsh shi ne ya aure ta mijinta kenan wanda daga baya bayan sun rabu annabi ya aure ta kuma aka ambaci sunansa duk cikin sahabbai ba wanda aka furta sunan shi cikin Qur'ani sai shi kadai falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amru Allahi maf'ula amma ga Walid ibn al-Mughira gashi dan Makka gashi bakuraishi gashi da fasaha ga dukiya ga yawan yaya جعلت له مالا mamduda وبنينا شهودا shuhuda له تمهيدا الله tamhida Allah ke bada labari shi mai kudi ne ba jama'a ne suka bada shaida ba Allah ne ce bai دوكيا ne mun ba dukiya mai kakkiyar dukiya ba ta lissafa ga ya'ya shuhud wanda ba a da wani abu a cikin maka sai suna Allah baka ya'ya goma sha uku su kowa ya zama gwarzon mutum wanda sai da su za a yanke wani abu a cikin maka ko mulkin da wannan sun ma yasmau an azim karshe na so kuma a kara masa cikin adam baya koshi yana son a ƙara masa kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهر يؤثر إن هذا إلا قول البشر karshe ubangiji ta'ala ya yi masa alkawari da gidan wuta tun yana nan gurin shi ƙwararriyancinsa kasancewarsa dan makka kasancewarsa balarabe mai kuɗi mai ɗaya duk shirme ne bai kai ɗaya bisa ɗari na matsayin zai daga harisa ba shi da a tarihinsa bawa ne ga zai da aka rubuta suna su cikin alƙur'ani ashe kenan bin alƙur'ani sai ya ɗaukaka ka rashin bin alƙur'ani kuma sai kaskantar da kai shi shine an zanna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sauka muku da littafin da a cikinsa akwai ɗaukakar ku idan kun rike shi kun yi aiki da shi sai ku samu kima da daraja ku samu izza idan ba ku riko da shi ba kuma kenan sai ku zama kasallan Allah ya gaskata wa sahabban annabi wannan da ransu a lokacin Umar dan Khattab suka rusa daular Romawa suka rusa daular Farisawa ana ganin Larabawa masu kiwon raguma yan kauye amma suka so kare waɗannan daulolin ya zanto cewa su ake jin duriya a duniya an jin duriyar Romawa ko Farisawa saboda sun yi riko da Alkur'ani mai girma har gobe alkawalin Allah na nan da dukkan wanda ya rike alqur'ani da gaskiya aiki da shi Allah ba zai wulakantar da shi ba Allah ba zai kaskantar da shi ba marasa gaskiya in sun daga kwarjini kake musu duk azalmai in sun daga kwarjini kake musu amma da zaran ka biye musu ka ji tsoron su to dama shi dan adam haka yake so idan ka ji tsoron su kuma sai ka zama banza a wajen sa kuma ka zama banza kuma a wajen Allah kuma kaga hasara goma da goma kenan amma da zaran ka rike mabda aqida ka tsaya ka rike ta ba sassautawa akan abin da kai da shi na imani da musulunci to shikenan sai ka zanto kana abokin tafiya laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun sun ka ku ba waɗansu daga cikin salaf suka ce zikirukum anan gurin ana nufin wato a cikin alqur'ani akwai yabo kyakkyawa da ake muku kumun mu ne duk dai ma'ana tana komawa ɗaya ne wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan nawa nawa ne muka halakar qasamna muka karya su karya wadda bata samu ɗorawa ba min qaryatin cikin alqaryu nawa nawa ne muka halakar da su daga cikin alkaryu kana zalimatan alkarya da zaka ga ta zama azzaliman wa an na bada akharin in mun karya su mun halakar da su sai mu kafa wadansu sababbin halittan daban bayan ubangiji ta Allah ce suna da yawa irin wannan dukan wanda ya bi da Allah bai dagar ubangiji ta Allah ya tafiyar da shi kuma ya samar da wadansu sababbi a in ya shayi zuwa ya jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz ubangiji so ya tafiyar da ku ya zo dan sababbin halittu kuma wannan ba wani aiki ne mai wahala wurin sa falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun Allah ta'ala ce za a hasu sana idan suka ji doriyar ga azabar munafikai wato ainihin su kafirai din da muka yi nufin halakar da su idza hum minha yarkudun sai kaga suna gudu suna so yaya za su tsire wannan azaba kar ta same su to sai Allah ke musu gatsi yake ce musu lasar tarkudu yau dan me za ku gudu ba ku ba dazu dazun nan kuke tinkawa da mulki da dukiya da kuɗi la kudu kar ku gudu ku tsaya mana warji'u ila ma utriftum ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin da aka ni'imta ku da shi na gida da yaya da kuyangi da komai ku je ku shiga cikin mana wannan abin ya kare muku azaba ubangiji ta alana na yi musu gatsai ne warji'u ila ma utriftum fihi ku koma cikin abin da aka ni'imta ku da shi wa masakinikum ku koma cikin gidajen ku mana ba kun yi dokayen gidaje ba kun riga kun dauki masu dadi kun riga kun dauki security suna kula da ku duk an za ku koma cikin mana ku hana wa kanku mutuwa la'allakum tus'alun ko a tambaye ku wato dangane da abin da kuke ciki ku koma ku gani in haka za ta yi ba na ba damar komawa kenan sai Allah ce قالوا يا ويلنا إنا kunna ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين قالوا لوكتن da azaba tazo sai ka sun ce ya wailana ya kai san mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai dan haka azabar ubangiji ta suke mu Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum waccan kalma bata bushe ba a matsayin ita ce kalmar da suke da'awarta suke furta ta da baka hatta ja'alnahum hasidan khamidin har muka maishe su hasidan tamfar amfanin gona da aka girbe khamidina gashi nan a watsi a ƙasa wato an ga suna an kwantar da su a ƙasa a halaki ma'ana suna ta cewa ya wailana inna kunna zalimin ya wailana inna kun suna ta faɗin wannan magana har azaba ta zo ta kama su wato kaga suna nuna gajiya wasu Allah ya yi musu haka dan ya kunyatar da su da can su ne suke ta ba wanda ya su karbi ba amma adon fasaka fil ardi bi ghairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa amma kuma yin azabar ta su ya na inna kunna zalimin ubangiji zai turo azabar suna faɗin haka har azabar ta zo ta gama da su gaba daya su zanto tamfar gona wanda aka girbe amfanin gona duk suna kwanci jin ma'ana suna kwanci suna matattu sai ubangiji ce وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Ubangiji ta lafi wa ma khalaqa as-sama'a wal arda ba mahalicci sammai da kuma kasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina domin wargi wato halittan sama da halittan kasa da halittan abin da ke tsakaninsu dukkan waɗannan akwai hikima a ciki akwai dalilin da yasa Allah ya halitta ba wai ba dalili ya halicce su dan halitta ma ba dalili shine wargi kenan Allah kuma ya ya tsarkaka gabarin yin wargi ya halitta sama da kasa domin ya nuna cikakkiyar kudurarsa kamar yadda ya Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu wannan lamu ta'lil kenan dalilin da yasa aka halitta kenan lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku gane cewa Allah mai iko ne kan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma dan ku san cewa ilimin Allah na kewaye da komai wato abin da yasa Allah ya halicci sama ya halicci kasa lidilalati ala kamal qudratihi wa ilmi dan nuni bisa ga cikar kudrarsa da cikar iliminsa ka san gini irin na sama dinnan wanda gashi nan tunda aka yi shi baka ganin tangarda ma tarafi sulkin ramani min tafawut ba tsagewa ba komai kai ka san akwai kudura sannan kuma akwai ilimi wajen zartar da shi ha kawai da ka yanzu ko da masallacin na ai ba zai yi a gina shi haka da ka ba dole akwai architecture da ya tsaya ya zana ya kula ya ga cewa wani irin foundation ya kamata a yi engineer ya zo ga wani irin foundation ya kamata a yi me ya kamata har ya zo ya tsaya kamar haka wato akwai cikakkiyar kudura kenan irin wanda ta dace da dan adam sannan akwai cikakken ilimi irin wanda ta dace da dan adam wajen samar da gini kwatankwacin na masallacin da muke in ka dauko jahilin da bai taɓa sanin ilimin gini ba da zai gina ma gini mai wannan tsawon da wannan dogor asumir su zauna lafiya da yanzu ruji an ka ɗauko ragwagen laborori waɗanda suke ba su da karfi to da waye ne ko baka suminti da karafa da roduna da zaka haɗa duk ba za ka samu wannan ba to haka ginin sama litilala ala kamali qudratillahi ta'ala wa ilmi to abin da kuma Allah ya halitta abin da ke tsakanin sammai da kasai waɗanda muke gani saboda mu mu imtu da su da rana da wata duk Allah ya hore su domin dan adam ruwan sama da ya sauka da tsirrai da suka fito duk Allah ya hore su domin dan adam dan dan adam ya amfana su سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه يا كوري muku rana da wata madimanta wajen tafiya ba sa fashi wajen aiki kowanne abu hidimar da yake muku sannan kuma ya hore muku eh, ruwa daga sama ya fitar da tsirrai sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min duk wannan dan kuku amfana da wannan to ku kuma bil adama ubangiji ta'ala ya halicce ku dan saboda ku yi bota wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun to kuma gidan wuta da gidan aljanna sai ubangiji ya halitte su gidan aljanna domin masu da'a gidan wuta domin masu sako ashe duk abin da Allah ya akwai hikima ce duk abin da kaga Allah ya halitta ba haka kawai bane ba wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar tabbas ba mahalicci sama da kasa ba haka kawai ba tare da dalili ba lalle akwai hikima akwai dalili akwai illa da ta samu ka halitta sama da kasa cewa mun halice su ba dalili zalika zannu ladina kafaru wannan zatan kafare kenan amma nan su kawai haka kawai Allah ya halice mu ko ya mutane ko ya abin da sauransu to shi ne ke cewa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan inda muna son mu rike da in ji Allah lattakhadnahu min ladunna da mun rike shi a nan wurin mu a sama ba a wurin ku ko mutane za a saukar da wani ba ku nuna shi ku ce ya tantance zama da a wurin Allah da tun daga sama Allah zai zabo wa kansa lahu anan shine da dan saboda masu fassara wannan aya da wannan fassara suna fassara ta da fadin Allah ta'ala law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yata subhanahu wa huwa al-wahid al-qahhar da Allah na sai rigida da ya zaba a cikin malaiku yace to daga yau Jibril ne dana ko Mika'il to amma bai so haka ba dan haka bai zaba an gane ko ma'ana ya ku da kuke dingina ma Allah da ko ku dingina masa mata kun yi kuskure babban kuskure laqad ji'tum shay'an idda kun faɗi magana mai matuƙar muni kun faɗi munkari mai girman gaske sama ya samawati na minsu kamar sama ta rushe kamar kasa ta tsage saboda munin abin da kuka faɗa wa tantan kul arzu takhrul jibalu hadda an da aulir rahmani walada saboda haka inda Allah yana da ta'awar da da ba sai ya tsaya ko kun zaba masa ba shi sai wa kansa da kansa to amma babu inda ya faɗa cikin littattafan da ya saukar daga sama cewa ga wani dan sanadin da kuke jingina masa shine ma'anar law arada law aradna an law menene law aradna an nattakhidha lahwan da mun so rikarta wato lahu dakinan li'annahu yatalaha bihi al-mar'u dan da yana sa mutum ya shagala da shi Allahu ka dama abin da ke shagaltar da mutum to shi sa aka fassara shi da da wadansu kuma malaman suka fassara shi da mace law aradna an nattakhidha lahwan bi ma'ana sahibatan to lattakhadnahu min ladunna duka dai ma'anar tana komawa daya ubangiji ta ala ce in kunna fa'ilina in anam nafiya ma'ana kuma mu kasance masu rikarta din shine in kunna fa'ilin daidai ke da kace ma kunna fa'ilin ke domin ina anan gurin nafiya sai man naqrihu bil haqqi 'ala al batil fa yadmahu fa idha huwa za'iq wa lakum al wayl mimma tasifun وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفتون Allah ce bal na kafifu bil bari muna aiko da gaskiya alal basilikan karya bai da maguhu sai ita nan ta ta tafiyar da ita fa idza huwa zahid nan take sai kaga wato ainihin ƙarya din nan ta gushe an fahimta ko ma'ana dukkan inda ƙarya kan kama ta girma sai ubangiji ta Allah ya turo gaskiya kai ta zo ta ture ta ita gaskiya idan ta zo za ta zo tana yarinyar ta gaskiya ƙarya kuma ta riga ta tsufa tana jin cewa ita ce ta jiya ita ce ta shekaran jiya waccan ma amma duk da haka sai gaskiya sai ta ture ta shine ibn taymiya ke cewa yana daga cikin mu'jizar addinin musulunci baya bunƙasa sai lokacin da ake yakar shi lokacin Allah ke samar da waɗansu yi yi yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala la yakhafuna lawmata la'im daidai lokacin da musulunci ke samu a kai masa hari ta can ta can daidai lokacin yake samun zarata cikin ƴaƴansa dattijai da samari waɗanda za rike su ce ko ana ha maza ha mata sai an yi wanda su suna ɗagawa kafirai kai kafirai ba sa musu kwarjini suna tawazu ga yan uwansu mummunai suna jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi yo in dai dan giya baya jin tsoron a ce a ce dan giya ne kowa na ganin yana marisa sai su suna sai su zargin a ce wannan ya rike musulunci abin da fake damu wadansu kenan wai kunya yake je a gaida a ce ai wane na cikin fanatic yan yan yan cikin addini ai wane yayi kaza wane ya zama ustazu kai kaga wane ba zai shi da gemu ya buyi ai ya zama ustazu wai wani wannan kunya yake ji wai an ganshi wai ya zama ustazu shine sa ya zama ustazu yana salloli guda biyar kan jami yana yin azumin litinin da alhamis na nafila yana azumi guda uku a kowane abin nan yana kiyaye komai duk abin da ake ta hirar duniya duk inda sai daɗi an kwada kiran sallah zai ce jama'a mu tashi mu je mu sallah ko abinci ko kar abinci shi zai ce sai an jima mun kudin da za ta sallah to da kai wannan ka zama ustazu number 1 ustazu da Allah waye baya son ya zama ustaz kuma inda ya gani ko amma zai zama ustaz ke da ka ce ai gaskiya wace mutane wai karin ustaz ko baka sani ba su ustazan kuna kara musu wato qualities ne ake. idan mutum ya ce ai gaskiya ya zama ustaz ai zalla kan lokaci ya zama ustaz ai kaza ya zama ustaz kar ai ta kar ai zalla kar ai ta ya zama ustaz to to wannan azura sanadarin shiga aljanna duk kun tara musu gaba daya to dukkan mutumin da yake riko da addinin musulunci shi na farko ayyukansa da maganganunsa ke bayyana shi cikin jama'a ba wai yana yi bane dan alfahari ya nuna mutane sannan duk yadda mutane suka yi da zargi kuma ba zai janye kan manufarsa ta addini ba dan siyasa bai janye ba kan manufarsa ta siyasa yanzu kai sai ka janye akan manufarka ta addini dan siyasa baya jin kunya ya tashi ya daga hannu ce sai jam'iyya kaza sai wani ko kafar katako kai ba za ka ce sai annabi Muhammad ko kafar katako ba dan Allah ba dan banga na siyasa haka ne sai wani ko kafar katako to kai daga qur'ani ka ce sai qur'ani ko kafar katako sai annabi muhammad ko kafar katako sallallahu alaihi wasallam shi ya daga wani shirme kai kuma da kake da abin da zaka daga nan musulunci amma abin da kake wai sai mutane su rinka jin kunyar riko da addini amma ba su jin kunyar riko da dukkan wata fitsara ta duniya Ko wata fitsara ta duniya kowa zai iya rikewa kuma shi dan birni ne wayayye ne kansa ya waye amma da rike addini wai kuma kenan sai zama ana jin tsoron sa ana nuna shi da abun wadansu waɗansu irin wannan zargin ke damu su amma waɗansu waɗanda Allah ya riga ya rubuta imani cikin zukatansu ulaika kataba fi qulubihim al-imana su waɗannan ba sa jin tsoron ko wa ayyadahum bi ruhin minhu kenan su waɗannan ba sa jin tsoron ko duk abin da zaka faɗa ka faɗa suna nan akan riko da musulunci to lokacin nan Allah zai turo masu riko da musulunci ko da ba su da yawa Ka kaga cewa sun kunyatar da waɗanda suke wa musulunci kallon hadarin kaji ko mun yawan shine nakasu bil haqqi alal batil fa yadmahu fa yadhahu zahir Allah ce wa lakumul waylu mimma tasifuna azaba za ta tabbata akan ku min mata sukuna saboda abin da kuke siffanta Allah da shi na jingina masa da ko jingina masa mata ko sanya masa kishiyoyi a sama ko a ƙasa sannan Allah ce walahu man fis samawati wal ardi ubangiji ta shi ne ke mallakar wanda ke cikin sammai da ƙasa na halittu gaba ɗaya mallakar sa wa man ku waɗanda ke wurinsa kuma kamar mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai game da bautar ubangiji bautawa Allah take wala yastahsiruna ba sa gajiyawa ba sa kosawa yusabbihuna al layla wan nahara suna yin tasbihi a dare da rana al layla wato gaba ɗayan dare wan nahara gaba ɗayan rana tasbihi mala'iku suke la yasturuna ba sa rauni ko alama ba sa gajiyawa haka suke cikin tasbihi ko yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa habbatis sama'u wa hukkalaha laha an ما فيها موضع شجر إلا وفيه ملك لله ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم yake cewa sama kanta ta cika ta batse har ma tana ƙara yace ya cancanta ta yi ƙaran ba laifi in ta yi akwai dalilin da ya saka yace domin a sama din babu fili da ya kai tafin hannu face sai akwai goshin mala'ika a wajen yana sunna ga Allah kuma girman sa mai gaba hadisi ne ta ce. daga Anas dan Malik yace ba wuri daidai da tafin hannu face sai mala'ika na sujuda ga Allah to kai dan mutum ka kiyin sujuda mai karge Allah da shi subhanahu wataala ga waɗanda yusajjihuna al-laila wannan har la yafturu dare da rana yake ba ta gajiyawa yo kai wasan ka al-lissafi dan baka yi ba ba baka rige Allah komai ba ka duba wannan yawan na mala'iku wa ma ya lawu da rabbika illa huwa ma hiya illa zikra lil bashar kuma ka duba baitul izza dakin da ke sama wanda mala'iku dubu suke shiga kullum su yi ibada su fita gobe kuma waɗansu za su shiga dubun sababbi ji ba haka tun da aka halicci duniya har zuwa lokacin duniya za ta kare a haka ake yanzu kawai a ce daga shekara biyar zuwa yanzu ka samu kwana nawa a cikin shekaru biyar a ce kowane yi ne ga mala'ikun da suka shiga dubu dubu har sau adadin kwanakin da ke cikin shekara biyar mala'ikun nawa ne ai suna da yawa ballanta na duniya gaba ɗayan halitta ta har zuwa tashin ta to sai Allah ta أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ce amitta kazu alihatan min al-ardi bari su waɗanda suke kafare wanda suka kafirce ma ubangiji ittakazu alihatan sun rike waɗansu alloli min al-ardi cikin ƙasa a makon su riki ubangijin da ke sama a matsayin ubangijin su sai suka rike alloli cikin ƙasa a matsayin allolin su da suke kusanta su da ibada hum yushirun ubangiji ta lati shirin suna tsammanin waɗannan allolin yushirun su ne za su dawo da matattu rayukan da ke jikinsu domin annashiru shine a nan gurin farfado da matattu wato alamar tambaya ce akwai alamar istifham wadda ahum yushirun wato shin za su iya su waɗanda aka rika a matsayin alloli shin za su iya busa wa matattu rayukan su ba za su iya ba law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata cikin sammai da kasa da ake akwai waɗansu allolin da su ma sun cancanci bauta suna da kudura suna da irada irin na Allah suna da asambu da albasaru irin na Allah a cikin sama da kasa a ce wani na da sufar rububiyya daidai irin ta Allah la fasarata to da saman da kasan yanzu sun rushe domin ka'idar masu mulki ne don suna takara da juna karfin su zo daya kowa na kokarin ya kace ya kwace kasar dan uwan shi ko gaba ta ko wani bangare daga cikin ta an fahimta ku. to idan da a ce akwai wani Allah a sama a kasa wanda yake yana da siffofi irin da Allah yadda Allah ke da fa'alu limayri shi ma ga wani shi ma fa'alu limayri yadda Allah yake zulquwatul matin ga wani shi ma zulquwatul matin yadda Allah ke al-azizul qadir ga wani shi ma al-azizul qadir ai kaga dole ai fada da shi da Amerika da Rasha da kowace tana da sojoji tana da bindigogi wannan ma tana da sojoji tana da bindigogi ba sai aka rigima da juna ba haka kowace kasa in wannan tana da karfi wannan tana da karfi sai a yi rigima da juna dan saboda me jinsin karfin da wannan take da shi shi ma wannan tana da shi kila a iya samun wannan ta tsantsara wannan amma tana da jinsin abin kaga dole a samu rigima da amayya da juna to da a ce a cikin sama da kasa akwai mai jinsin karfi irin na Allah da yan sama da kasa sun rushe rigima za a yi sai da juna shine da ta da sun rushe sai Allah ce fa subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah ma'ana ya fi karfin a ce akwai wani ilahu a cikin sama ko a ilahu a cikin kasa wanda yake da siffofi na rububiyya da uluhiyya irin sa babu fa subhanallahi sarki ya tabbatar masa رب فسبحان الله هكا نكو فسبحان الله رب الارش اما يصفون sarki ya tabbatar masa shine ubangijin al al-arshi sarki ya tabbatar masa gabanin abin da suke siffanta shi da shi la yusalu amma yaf'al ubangiji da ala ba a tambayar sa dangane da abin da yake zartarwa saboda cikar kudura sama ba a isa a tambaye shi ba wa hum yusalun su mutane su ne za a tambaya dangane da ayyukansu amma Allah ta'ala ba a tambaye shi dan me kai kaza subhanahu wa ta'ala أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون قَفَرٌ مُعْرِضُونَ Allah ce an ittakazu min dunihi alaha bal dai su kafare sai rike waɗansu alloli koma bayan Allah wanda suke sarrafa musu wani bangare na ibada wanda ita ibada hakki ne na Allah shi kadai sai Allah ce da su hatu burhanakum ku kawo kwakwaran dalilin ku da kuke da shi bisa ga cewa waɗanda kuke bautawa suna da siffofin da sun cancanta a bautata musu hadha zikru man wa zikru man qabli qur'anin da kuke ji da gani Shi ne zikirin da na zo da shi kuma shi ne zikirin waɗanda suka fi na suka zo da shi ma'ana irin abin da qur'ani ya kunsa na tsarkake Allah da ibada shi kadai shine abin da na zo da shi shi ne abin da annabawa da suke kafi na ma suka zo da shi duka annabawa sun yi tarayya kan tauhidi kan siffata Allah da siffofi na kamala da buwaya kan kore musu dukkan siffofi na tawaya shi shine ma'anar hada zikirin mamaye. wannan shine zikirin da ke tare da niyyar zikirin man qabli shine zikirin wato waɗanda suka wuce bayana waɗanda suka fasara zikiru anan gurin cewa ibada a za ibadatu man ma'i wa ibadatu man qabli wannan ita ce ibada ta ni da wanda ke tare da ni yanzu kuma ita ce samfurin ibada irin ta wanda suka gabata Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa bari mafiya yawan wa kalu suka rinka cewa ittakaza ar-rahmanu walada wai ubangijin rahama ya rikita Allah ce subhanahu sarki ya tabbatar masa ya fi karfin a ce ya rikida bal ibadun mukramun abinda dai aka sani Allah yana da bayi ababan girmamawa yana da bayi masu daraja wanda shi da kansa ya zabe su ya girmama su cikin mala'iku ko cikin manzanninsa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah shi ke zabar wanda ya so fifita cikin mutane ko cikin mala'iku da haka bal ibadun mukramun yana da bayi ne ababan karramawa la yasbiqunahu bil qawl wanda ba sa rigayar Allah da wata magana ba sa cewa kafin Allah ya ce ku ce ba sa aikatawa kafin Allah ce ku aikata wa hum bi amrihi ya'malun su suna yin aiki ne da umarninsa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kuma su bayin nan Allah yana da cikakken ilimi game da su abin da yake tattare da su da abin da zai biyo bayan su rayuwarsu ne take ciki me zai biyo bayan rayuwarsu don Allah ya san wannan wala yafa'una illa liman irtaba kada ka ji an ce bayi ne masu daraja da kima kuma ka ɗauke su a matsayin masu ceto tun daga nan gurin sai Allah ce wala yafauna ba fa za su ceci kowa ba illa liman ba sai ga wanda Allah ya yarda aikin aikinsa duk wanda Allah bai yarda da aikinsa ba suna nan a matsayin su na masu ceto amma daga karshe kai ba za a cece ka ba tunda ba yarda da aikinka ba shi yasa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai taho da waɗansu mutane ranar tashin kiyama dan a je a sha tafkin alkausara da su a sha ruwan alkausara da su sai mala'iku su dakatar da shi a ce waɗannan a mayar da su annabi ke cewa mutane na ne al'umma ta ne mala'ikun sai da shi baka sani bayan ka bar duniya sun canja addini sun kirkiro bid'o'i sun sassa a cikin addini sun canja shari'ar da ka zo da ita saboda haka sai annabi ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan idan haka ne a canza su canza su canza su a nesa ta su to kaga annabin yana ce gashi ya kamo waɗansu amma tun da ba su da cancantar a cece su yanzu an maida da su baya saboda haka duk mai son ceto to sai ya tsaya wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rigi ba kari to sai ce ta mai ceto amfani ka da haka wala yasbauna illa liman tada wa hum min khashyatihi mushrikun kuma su annabawa din wato su mala'iku din nan min khashyatihi dangane tsoron ubangiji mushrikun masu jin tsoro ne matuka kwarai da gaske wa man yaqul minhum a cikin su inda za a samu wanda zai daga murya ya ce ga ni inni ilahun ni Allah ne Ni dunihi ba Allah ba abota ta mun da ce wani mala'ika zai kankan ba ya faɗa haka Allah ce fa zalika najzihi jahannam to wannan ba abin da zai hana mu sakan ya musu da wata jahannama kazalika nafsi zalimin kamar haka ne ko muke yin sakamako da wuta jahannama ga dukkan azzalimi ma'ana mala'iku da ɗaya daga cikin su zai faɗa haka Allah na kadarawa ne kadar da ɗaya zai faɗa haka to da Allah ya shigar da shi wuta to amma Allah ya riga ya tsarkake su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sallatin أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah ce a walam yaral ladzina kafaru shin waɗanda suka kafirta ba sa zira ido su gani su sani cewa annas samawati wal arda sammai da kuke ji da gani tare da kasa din nan fa kana taratukan da sun kasance a hade da juna ne fa ma sai muka raba su wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy kuma da ruwa ne muka sanya wa kowane rayiye wato kowane rayiye akwai sinadarin ruwa tare da shi ba inda za a yi rayuwa tare da ruwa ba afala yu'minun kin ba za su yi imani ba su gane kudura Allah wajen wannan ma'ana saboda da kasa kana tarakka to ana so maganganu da yawa daga cikin maganganun malamai amma mafi ya haram magana cewa sama da kasa da suna dunkule ne da juna a cire fa fataka na kuma sai muka raba su kasa aka dawo da ita kasanta sama kuma aka da ita saman ta inda take aka bar wannan filin da muke rayuwa a tsakani wanda da babu shi a hada suke da juna shine kana tarakkan fa fataka na kuma waɗansu kuma suka fassara da cewa kana tarakkan fa fataka na kuma anasa da ita sama a dode take ba abin da ke saukowa daga cikin ta kasa ma a dode take ita ma ba abin da ke saukowa daga bullowa daga cikin ta fa fatakana huma sai muka tsaga su ita sama ta rinka fitar da ruwa ita kuma kasa ta rinka fitar da ne tsirrai shine fa fatakana huma yani fatakana sama'a bil matari wa fatakana al arda bin nabati wannan tafsirin Abdullahi dan Abbas kenan to dukkan tafsirin da za a yi ba kamar waɗannan guda biyu su suka fi akwai maganganu guda uku sauran amma suna da rauni idan an kwatanta su da waɗannan ko dai waɗancan ko wannan ko wancan sune suka fi karfin ma'ana sauran ko su dawo wa ɗaya daga cikin wannan ko zanto magana ce mai rauni ba da ba a kirga ta duka dai wannan abin da ke nuna mana kuduran Allah subhanahu wa ta'ala wajen raba sama da ƙasa ko kuduran sa wajen saukar da ruwa daga sama da kuma fitar da tsirrai daga ƙasa sannan ce wajen annan nan ma'i kullu shay'in ai kuduran Allah wajen sanya wa kowane ma'abucin rai ya zanto ruwa sinadarin rayuwa ne a wajen sa yana da bukatun sa isa ko mota da abatu da yau yanzu ita ma sai an bata ruwa in ba ruwa ba za ta kai labari ba Da Allah min al-ma'i kulli shay'in hayy kuma shi yasa ruwa sai zanto arha in ka kwatanta inda ruwa yake a duniya da inda kasa take inda ruwa yake nan ka inda kasa take yawa sannan kuma cikin mutane din ma inda yake ba teku ba sai Allah ya gudanar da kuma waɗansu koramu waɗanda suke ba sa kafewa rani da damina ga kuma waɗanda suke koramu waɗanda su kuma damina idan ta zo suna gudana ga kuma rijiyoyi da mutane ke amfani da su duk dai ruwan ne dai shi yasa suka ce bincike ya nuna idan jikin dan adam gaba daya inda za ka ɗauki kashi biyu bisa uku na abin da ke jikin ɗan adam gaba ɗaya ruwa ne sauran kashi ɗaya shine da tsoka da kashi da kuma ɓargo da jijiyoyi da gashi da farce da kayan ciki su ne suka ɗauki sauran amma kashi biyu bisa uku na ɗan adam ruwa ne ke sa ɗan adam in ba ruwa ba bai da za a yi rayu kashi biyu bisa uku sa ruwa ne kaga da Allah min lama'i kullu in hayy su kwanan nan suka yi wannan binciken suka gano wannan qur'ani shi kuma ya faɗa nan tun shekara dubu da ta wuce kowane ɗan adam ruwa ne sinadarin rayuwarsa afala yu'minu sai Allah ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim ko mun sanya kasa ita kasa mun sanya mata waɗansu turafu su ne duwatsu an tamida bihim dan ka tayi rawa da su ta zamar da su waja'alna fiha fijajan kuma a cikin kasa din nan mun sanya wato hanyoyi daban-daban su ne fijaj subulan shine aka fassara tijaj cewa suna subul tafarkai hanyoyi na tafiya hanyoyin zirga zirga ta kasa ko hanyoyin zirga zirga na cikin ruwa da sauran dukkan wata hanya da za ta kulla gari kaza zuwa gari kaza ko kasa kaza zuwa wuri kaza shine subulan din da Allah sa inda Allah ya dama da din sai kewaye mu da tsaunuka ba mu da hanyar da zamu je Kano daga nan ko daga nan mu je Kaduna ko mu je Bauchi ko Abuja ko me duk ba mu da wannan to amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya tafarkai hanyoyi inda mutane ke iya bi da Allah la'allahum yahtadun dan mutane su riki abin da za su kama hanya su tafi idan wata bukata su ta taso آية وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسر Allah ce يسبحون الله تي وجعلنا السماء كو من سنيا سما تزنتو سقفا رفي محفوظا wanda yake abin tsarewa Allah na kula da shi wa hum an ayatiha mu'ridun kuma su duk da haka kafirai suna kawar da kai ba sa lura da wannan a matsayin izina a matsayin abin da zai ja hankalin su wajen imani da Allah Allah ya sanya sama ta zanto sakafan rufi wato kamar rufi kenan shine Allah ce wa tur wa kitabin mastur fi raqin mansur wal bayt al ma'mur was saqafi al marfu as saqaf al marfu shine ginin sama mahfuzan kiyayen abu wanda Allah yake rike da shi shi ne Allah ya fassara shi da cewa wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idni wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujuna shine kuma Allah ya ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ma'ana kiyaye sama da kasa a hannun Allah yake in ya ga dama da sai su rinka rawa su girgiza wato ainihin su halakar da mutane kira amma ya sanya ta saka fan mahfuza mutane kuma duk da haka suna kawar da kai shine wa kayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun ga ayoyi masu yawa cikin sama da kasa saukar da ruwa fitar da tsirrai halittar mutane halittar kwarika duk ayoyi ke dikirin samuwar Allah amma mutane suna wucewa da su ba sa yin izina su yi imani da Allah wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan nahara shi Allah shine wanda ya halicci dare ya halicci ni wa shamsa wal qamara kuma shine wanda ya halicci rana ya kuma halicci wata kullun fi falakin yasbahun kowane daya cikin rana da wata fi falakin yana tafiya cikin falakinsa matafiyarsa ya sa yasbahun haka kowane daya daga cikin su yake tafiya rana titinta daban wata hanyarsa daban ba su haɗuwa da juna ballantana su yi karo wannan haka ubangiji ya tsara rayuwa ta gudana kai to sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya taimana wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa yaro da bai balaga bai dan ya sata ba za a ce yayi laifi ba sai da za a hora shi dan kare da dan annana masa mummunan aiki amma ba za a yanke masa hannu ba tunda ba baligi bane ba mukallafi bane to alhamdulillah sai Allah ya